صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa an soshin aƙida da kuma shirmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salim usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 19 ga watan nuwamba na shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyar ga watan jumada ula na shekara ta 1445 hijira kamariya masaurare kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan nuwamban shekara ta 1977 shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat ya kai wata ziyara a isra'ila inda ya gana da shugabannin yahudawan isra'ilan ya kuma ziyarci birnin Kudus da sauran yankunan Falasɗinawa da suke ƙarƙashin mamayar Yahudawa. Wannan ziyara ta shugaban ƙasar Masar ɗaya daga cikin manyan ƙasashe na Larabawa ta bakantawa al'ummomin Larabawa da na Musulmi rai inda Falasɗinawa suka yi ta gudanar da zanga-zangar yin Allah wadai da wannan ziyara wadda suke kallanta a matsayin amincewa da mamir da Isra'ila take yi wa ƙasarsu. Bayan haka kuma ba da jamawa ba Anwar Sadat ya rataba hannu akan amincewa da samuwar Isra'ila a hukumance. tare da kwalla alaka da ita yarjejeniyar yadda ake kira da camp david wanda hakan ya kara harzuka larabawa da kuma wasu da dama daga cikin kasashen musulmi inda daga lokacin ne dai ƙasashen larabawa suka yanke duk wata alaka da kasar masar baki ɗaya kamar yadda kuma wasu daga cikin ƙasashen musulmi ma sun ɗauki irin wannan mataki a kanta saboda abin da masar ɗin ta yi na amincewa da isra'ila a hukumance har ma da kwallo alaka ta diflomasiyya da ita wanda gwamnatocin larabawa suke kallon hakan a matsayin cin amana ga al'ummar larabawa da kuma falasɗinawa wannan lamarin ya jawo rarrabo kawuna tsakanin al'ummar ƙasar masar inda gwamnati da waɗanda suke tare da ita suke goyon bayan abin da anwar sadat ɗin ya yi yanda sauran al'ummar ƙasar ta masar kuma suke adawa da wannan mataki da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1981 lokacin da ake taron ranar ƙasa a yadda anwar sadat ke karɓar faratin ban girma daga rundunonin sojin kasar masar a birnin alkahira ɗaya daga cikin jami'an sojin kasar ta masar mai suna khalid islambol ya harbe shi a wurin hallahira an yanke wa khalid islambol hukuncin kisa tare da wasu daga cikin sojojin da ake zargin cewa suna da haɗin baki da shi wajen aiwatar da kisan da yi wa anwar sadat an kuma zartar da wannan hukunci a kansa ba da jimawa ba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 da yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su. Labarun duniya da farko ga kanunsu. haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar da halakar ƙarin sojojinta uku a yau lahadi iran ta kaddamar da makami mai linzami samfurin fatah na biyu da ya fi sauti sauri mayakan boko haram da iswap saba'in sun halaka a wani artabu su a jihar borno najeriya to yanzu sai a ga zama domin aji cikakkun labarin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar da halakar ƙarin sojojinta uku a yau lahadi kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun fitar da bayani yau lahadi da ke cewa a ƙarƙashin labaran da sojoji suka amince da a watsa su sun ce an samu ƙarin sojoji uku da aka kashe a jiya asabar a gaza sanarwar sojojin ta ce waɗanda aka kashe ɗin su ne manjo yakir baitun na runduna ta 261 da kuma wani mai mukamin na manjo mai suna hin yehlum da ke runduna mai aiki da manyan bindigogi mai lamba 8,159 na ukunsu kuwa yana da mukamin saja wanda shine rani tahan na runduna ta 261 wannan sanarwar ta ƙarshe ta sa adadin sojojin mamaya da 'yan gwagwarmaya suka halaka sun kai 383 a jiya asabar 'yan sahaniyar sun sanar da kashe wasu sojoji shida masu mukamai daban-daban da kuma wasu da aka jikkata iran ta kaddamar da makami mai linzami samfarin fatah na biyu da ya fi sauti sauri a yau lahadi ne rundunar sararin samaniya mai kula da kere-kere da ke karkashin dakarun kare juyin juhar musulunci ta kaddamar da makami mai linzamin samfurin fata na biyu wanda ya fi sauti sauri an kaddamar da wannan sabon makamin da dai a lokacin da jagoran juyin juhar musulunci na iran sai da aliyu ya kai ziyara aiki zuwa cibiyar ta dakarun kare juyin juhar musulunci jagoran juyin musancin na iran wanda ya gabatar da jawabi ya bayyana cewa da akwai buƙatar a ci gaba da samar da wannan irin ci gaban kuma cikin sauri ƙasashe hudu ne da ya kacal a duniya suke da fasahar kera irin waɗannan makamai masu linzami da suka fi sauti sauri to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sojojin yaman sun sha alwashin kaiwa jiragen ruwa na haramtacciyar kasar isra'ila hari a yau lahadi ne rundunar sojojin kasar yaman suka sanar da cewa sun shirya tsaf domin fara kai hare-hare kan dukkanin jiragen ruwan haramtacciyar kasar isra'ila kuma a shirye suke su fuskanci dukkanin abin da zai biyo baya rundunar sojan kasar ta yamma ta ce za ta kai hari akan jiragen ruwan haramtacciyar kasar isra'ila saboda nauyi ne na addini domin kare da nuna goyon bayan mutanen gaza da suke fuskantar kisan kiyashi kakakin sojojin ƙasar yaman janar yahaya sari ya sanar da cewa sojojin yaman za su kai hari a kan dukkanin jiragen ruwa 'yan sahayoniya da kuma jiragen ruwan kamfanonin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke amfani da su. janar yahaya sari ya kuma kira ga dukkanin kasashe da su hana mutanen su aiki da kamfanonin haramtacciyar kasar isra'ila su kuma janye su sannan kuma su kaucewa ɗora kaya a cikin jiragen ruwan na 'yan sahiyoniya wannan sarrawar dai ta zo ne bayan da a kwanaki kaɗan da suka gabata shugaban ƙungiyar ansarullah ta yaman abdulmalik alhuthi sanar da cewa sojojin neman da su kai hari a kan jiragen ruwa na haramtacciyar kasar isra'ila duniya ta kwana da sanin haka ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lamanan ta kai har-hare har so goma a kan sansanoni daban-daban na haramtacciyar ƙasar isra'ila yau lahadi tashar talbin ɗin almayadin mai watsa shirye-shiryenta daga labanan ta ba da labarin cewa a cikin sa'o'i kaɗan ƙungiyar hezbollah ta kai hare-hare har sau goma a kan sansanonin sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma matsugunan 'yan shahararri zauna daga cikin sansanonin sojojin mamaya da mayakan hezbollah suka kai hari da akwai al-maraj da kuma hanita da tibozina da kuma zarit sanarwar da mayakan ƙungiyar ta hezbollah suka fitar sun ce an yi amfani da makamai da suka dace wajen kai har-haren mayakan kungiyar boko haram da na iswap saba'in ne suka mutu a wani artabu tsakanin su a jihar birnin najeriya gurmurzun da aka yi a rana asabar tsakanin boko haram da iswap kamar yadda rahotanni suka nuna ya auku ne a tsibirin tumbum da ke karamar hukumar marti a jihar borno da misalin karfe biyu na rana a cewar wani kwararre kuma mai bin diddigin abin da yake faruwa da harkokin tsaro a yankin tafkin chadi zahazola makama ya ce kwale-kwale shida a cike da mayaka mallakin bangaren boko haram karkashin jagorancin bakura buduma ne aka lalata su gaba daya majoyi masu tushe sun bayyana cewa rikici a tsakanin kungiyoyin 'yan ta'addan da ke adawa da juna ya yi kamari a cikin 'yan kwanakin nan sakamakon yadda ƙarin makamai da mayaƙa ke kwarara daga yankin sahel don haɗewa da ƙungiyar iswaf a yankin tafkin chadi da zuma ci gaba da iko da wannan yankin majoyi sun ƙara cewa wannan lamari ne ya sa dukkanin kungiyoyin 'yan ta'adda suka kara azaba wajen takura wa al'ummar wannan yankin da tafkin chadi wanda ya tilasta wa ɗimbin 'yan najeriya da ke gudun hijira a nijar su koma gida lamarin da ya haddasa cunkoso a sansanin 'yan gudun hijira da ke da masak a jihar birnin najeriya ƙarshen labarin duniyar kenan. madal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da har kullum yakan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka shirin na yau da allah da zai dubi ne dangane da da ake kallon matsayin kasashen afirka ta fuskar karfin biyan basussuka wanda suke karbowa daga kasashe ko kuma hukumomin kuɗi na kasa da kasa duk da irin bambanci da ke tsakanin karfin tattalin arziki na kasashen nahiyar wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masaurare za a biyo musanna a hankali domin cin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar kasashen afirka kamar sauran takwarorinsu na duniya na daga cikin jerin masu karɓar basussuka daga manyan kasashe masu karfin tattalin arziki ko kuma daga manyan hukumomi ko cibiyoyi na kudade na ƙasa da ƙasa sai dai babban abin yin dubi a kansa shine karfin kasashe na nahiyar afirka wajen biyan basussukan da suke karbowa bisa la'akari da yanayi na tattalin arzikinsu wanda yake a matakai daban-daban tsakanin kasashen nahiyar hukumomi uku ne dai suke auna karfin kasashe na afirka wajen biyan basussuka a duniya wato hukumomin standard and poor's sai kuma moody's da kuma fitch abin yana ci gaba da zama abin ban takaici a nahiyar afirka ganin yadda waɗannan hukumomi ba sa iya yi wa nahiyar adalci a mahangar wasu masanan shi ma shugaba william ruto na ƙasar kenya ya nuna rashin jin daɗinsa kan yadda ya kira amfani da alƙalamman da ba su zama masu sahihanci ba hukumomin da ke auna ƙarfin bin basussuka kada su bari a yi amfani da su wajen tatsar ƙasashe masu tasowa wajen samar da alƙalumma waɗanda ke jinkirta kuɗin ruwa wanda hakan ke sa biyan bashin ke daɗa ƙara ruwa in ji shi tun a shekara ta 1994 afirka ta kudu ta zama ƙasa ta farko daga nahiyar afirka wadda aka auna ƙarfin biyan basussukanta ɗaya daga cikin hukumomin auna ƙarfin biyan basussuka sun auna ƙarfin biyan bashin aƙalla ƙasashe 32 bayan wani lokaci bakin ƙasashen afirka ya zo ɗaya akan cewa hukumomi uku ba sa iya masu adalci akan alkalaman da suke fitarwa a kansu babban taron majalisar ɗinkin duniya akan kasuwanci da ci gaba ya ce alƙalamma marasa sahihanci akan afirka ya sa su biyan kuɗin ruwa sosai wajen biyan kuɗin da ke kan bashinsu kuɗin da za su biya zai ragu idan da ce alƙalaman sahihai ne bisa la'akari da ƙarfin tattalin arziki na ƙasashen nahiyar ƙasashen afirka suna biyan kuɗin ruwa ninki takwas a akan basussuka wanda suke cewa idan aka kwatanta da takwarorinsu a nahiyar turai kuma ninki hudu fiye da amurka saboda alkalama marasa hanci da hukumomi na auna karfin biyan basussuka na duniya suke fitarwa in ji sakatariyar hukumar unctad rebecca granspan ana nazari mai zaman kansa ne domin auna karfin biyan bashin kasa. saboda baiwa masu zuba hannayen jari damar fahimtar haɗarin da ke tattare da zuba jari a ƙasar da kuma haɗarin da ke tattare da siyasar ƙasar ko da yake sukar alƙalman da suka fito daga hukumomin auna ƙarfin biyan basu suka wanda hakan yake taimakawa tsare-tsaren manyan cibiyoyin kuɗi na duniya da ke sanya ƙasashe dogaro akan tsare-tsaren tattalin arziki abin da ke sa shakku akan ko waɗannan hukumomi suna amfani da alƙalma masu zaman kansu yana da matukar muhimmanci a ce an samar da sahihan a akan karfin biyan basussuka na kasashen nahiyar afirka wanda kai tsaye yake nuna yawan kuɗin ruwa da za su biya da sauran tsare-tsaren biyan bashi kamar da wani rahoto na shirin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana wani rahoto na shirin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya na shekara ta 2023 ya bayyana cewa kasashen afirka za su iya samun rarar dala biliyan 74.5 idan da a ce ana samar da sahihan alkalaman auna karfin biyan basussuka na kasashen nahiyar a kula da labarin da aka samu daga bangare daya in ji ken gicinga babban masani akan tattalin arziki a cibiyar nazari ta tattalin arziki ta mentoria economics a kasar kenya wadda cibiyar tana samar da tsare-tsare ga kamfanoni a nahiyar afirka idan da a ce muna da hukumomi waɗanda za su yi amfani da alƙalumma wajen ɗaukar mataki da abin ya zama mai matuƙar haɗari wasu hukumomi suna auna ƙasa ne saboda mahimmancin gwamnati da ƙananan abubuwa da ke shafar wani ɓangare na tattalin arzikin saboda mai zuba jari ya ba shi cikakkun alƙalumma in ji gicinga a shekarar 2023 ghana da najeriya da kuma ƙasar kenya gami da masar da morocco sun samu kankanin maki bayan da hukumomin S&P da kuma Moody's da Fitch suka auna karfin biyan basussukansu. Najeriya da Kenya sun yi watsi da alkalaman inda suka ce alkalaman ba su la'akari da ci gaban da kasashen suka samu ba ta fuskar tattalin arziki a cikin gida. bana ganin ya kamata a damu da waɗannan hukumomi na auna karfin biyan basussuka in ji eric mukaya wanda ya kafa mongo capital wani shafi wanda ke nazari a kan tattalin arziki a shafukan intanet ya ce waɗannan hukumomi suna duba abin da yake a zahiri ne kawai kuma buƙatar su shine samar da sauye-sauye ta fuskar tattalin arzikin za ka iya amincewa da bayanansu lokaci zuwa lokaci da ma a wasu lokuta da dama yawancin ƙasashe ne suke biyan su kuɗi don su yi wannan aiki tabbas za su iya amincewa da su amma ba su ƙi amma ba a ƙi amincewa da su baki ɗaya ba wani rahoton haɗin gwiwa na cibiyar afirka peer review da hukumar tattalin arziki ta majalisar ɗinkin duniya akan afirka ta zargi hukumomi na moody's da fitch da kuma S&P tafka manyan kurakurai a cikin alkalman da suke fitarwa amma duk da haka dai da su ake dogaro wajen ɗaukar matakai waɗanda suka shafi kuɗi a duniya a shekarar 2019 tarayyar afirka ta yi yunkurin kafa hukumar auna karfin biyan basussuka ta afirka yake har yanzu batun samar da hukumar auna karfin biyan basussuka a nahiyar afirka din bai tabbata ba muka ya ce abu ne mai yiwuwa a samar da hukumar saboda hukumomin auna karfin biyan basussuka guda uku ba za a iya mai gurbin su ba ta yaya hukumar auna karfin biyan basussuka ta afirka za ta kasance mara goyon bayan kowane bangare shin za ta ba kasashen afirka alkalma masu kyau ko da kuwa bayanai sun buƙaci ƙasar da ƙara bunƙasa tattalin arzikinta in ji shi wasu masarar kuma suna cewa idan ana so a yi nasarar kafa hukumar afirka matakin farko shine a yi nazari akan muhimman alkalma waɗanda suka shafi nahiyar afirkan mun fara ganin tasowar hukumomi na auna karfin biyan basussuka a nahiyar afirka amma sai sun bunƙasa nazarinsu da hasashensu dangane da kasuwa kamar yadda masanin tattalin arziki ke cinga ya bayyana idan suna so a amince da su to sai sun yi abin da ya wuce fitar da alkalama kawai ya kamata su nuna zurfin fahimtar su akan tattalin arzikin duniya ta amfani da bayanai waɗanda za su iya samu yayin da nahiyar afirka take ci gaba da jiran yiwuwar samun hukumar auna karfin bin basussuka masana suna cewa abin da zai magance matsalar a gajeren zango shine tattara bayanai da kuma yada su a tsakanin hukumomin auna karfin biyan basussuka na duniya na yanzu a wani kokari don a yi musu adalci wannan zai rage matsalar cogen alkalma wanda yake mayar da afirka wadda ke da hadari a idan masu zuba hannayen jari a cibiyan bayar da basussuka na duniya. to jama'a masu saurare lokacin da muke da share suke ma'anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan ba ku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Lambari birnin shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Bugu da gari Turjere General na masu kira da na Afirka. Muna cikin ƙarshen mako akwai Hassan Barka, akwai shugaba abokin tahiya shi da mataimaki Abu Muni, akwai Iliya Mai Shayi da Kanti Garkin Daura, akwai Isu Madatai, akwai Yakubu Badaraka, akwai Mai Aski Badaraka, akwai Alhaji Rabe, dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi, akwai Amman Tari, akwai Tsoho Mai Albarka, dubin dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga akwai kabiru sule bakin taransa nan da magaram dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga riko gaba ɗayan mu a madadin shugaba abokin tahiya gaba ɗaya masu kira da shuware elis elis abokina na kai na na kuma dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi akwai sale sale agadas sale takalasa mai gan alharas mani bararar mani ishar gaisuwa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio biyoyets ta jamhuriyar musulunci ta iran da barkamu da sallar juma'a za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amina arziki da farko zan gaida shugaban shirin hassan barka ina gaida ka ina gaida abokina mamman yar basho ina gaida eh, lawale takira ina gaida eh, musa oga wanda yake birnin da magaram ina gaida bali mai aski ina gaida aminu lado ina gaida eh, mamata da take can babban birnin yami ina gaida kanwata Firdausi ina gaida ina gaida kanwata eh, Aishi da Nabila to da fatan kun lafiya mun gode Allah saka ga hira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana hasalaji umar daga unguwar sabon gari ta magana buri ne nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da yake muna karshen mako ne na so ku bani dama zan yi ka sakonnin gaisuwa ga yan uwa da amana arziki farko ina gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida alkasun baba liman ahar ina gaida alkasun wanda yake agadis ina gaida kabiru sila usman ina gaida isu madatai sani su madatai ina gaida dozman taksi moto ina gaida mamman sani dauda ina gaida isu mai gyaran sabula mutar mai gyaran salula yahaya mai gyaran salula kirimo mai sai da waya wanda suke ababar tashar ta magaram ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida laule america ina gaida raba mai aski ina gaida su mai dan kuka ina gaida Usaini Star ina gaida Usaini Laji Umar wanda yake nan da magaram na gode ku tashi lafiya. assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana comrade yasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu yau juma'a zan yi amfani da wannan dama na mika sakon barka da juma'a ga yan uwa da abokan arziki ina wa kowa da kowa fatan alkhairi irin su haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai kadura diga ga isa jikan mai saje gwani lawan ali game da kura kano akwai isuhu maɗatai akwai sunusi maɗatai akwai mamman sani daudacin wazza akwai tasiri unguwar tudu da magaram da fatan za su yi sallar juma'a lafiya ina wa kowa da kowa fatan alkhairi ku tashi lafiya boh hausa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai magana isu mai gyaran waya ne daga cikin tashar da magaran to albarkacin wannan rana zan gaishe da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida asan barka mashirin shirin nan ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida abdi krimo ina gaida nura mai gyaran salula ina gaida asan alhaji omar ina gaida mutari mai gyaran salula ina gaida Yahya mai gyaran salula Usaina alhaji umar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da loli dan madan fada zikirla karanta dagwa wanda yake a zaune yanzu a kirla yankin damargo eh, dalilin kuna ba mu dama muna kira muna fadin albarkacin baki mu ta wannan dama zan yi kira zan gaida yan uwa da abun arziki da yake muna karshen sati ina gaida mujijiri jirgi wanda yake tirago akwai umaru mai shayi wanda yake a tirago akwai baba na abu na gudu wanda yake a tirago akwai maharaz wanda ake cima kundi a tirago akwai mahan zahir wanda yake a tirago akwai sani abacha wanda yake a tirago akwai shugaban raba mai aski wanda yake a damagaram akwai lolitati wanda yake a damagaram akwai dozima Taxi moto wanda yake a damagaram akwai umar taku wanda yake a damagaram akwai baba tana na mai tsala wadda take da magaram garin malam akwai baba na ruwa wanda ake tiyata je wanda yake tattalin abuwa ta Wani dama nake gaida duk wanda suke bibiyar a rediyo jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman maidala bosheri da magadan nijar yau na shigo na gida mai albarka domin in bai ka sakonnin gaisuwa ta zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko da ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka ina gaida abokina su su madatai Isu ya Yaku mai aski daraka shugaba Rabe mai aski su a birnin da magaram sila dan minista ina mushi fatan alkhairi shi ma mazaunin eh, jihar da magaram ne ina gaida shugaba Iliya mai kanti garkin daura ina gaida Ibrahim mai shushana daga nan halgarin eh jihar Maradi ina gaida eh, Malam Muhammadu dan Bare daga nan halbirni mai da shi da tsoho dan albarka ina gaida kuma yahiya danno azare hadawu mai kwamfuta mai yama e mamman lawan dan kwairo eh, ina gaida kuma mamman sani dauda ciwanza ba zan mata da sila dan minista daga nan halgarin libya kuma ina gaida e udu muhammadu zakori mamman lawan wanda ake cewa lawuli luwe daga nan halgarin matsin kai jihar kuma cikin guna ne nake tamani Eh, ina gaida shugaban masu kire da sauraro agadas alkasin baba umar ina mashi fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu murya radio biyu hausa birnin tehran eh, da farko suna na isiye manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar jihar da magaram daga nan kasa ta ma'ana malam asan barka muna maka fatan alkhairi a wannan shiri na mako mako na gaishe gaishen yan uwa da na arziki mun shigo cikin shiri da mu gaida abokan arzikinmu wanda suke nan kasashe daban-daban da farko dai muna gaida musa farmasi kwasil na kungiyar kwazinasan na haɗin kan mata haɗin kan na kungiyoyi da magaran kuma akwai lawala amurka wanda yake shugaban kulab tampo akwai desmond tasimoto wanda yake eh, shugaban ne na kungiyar masu kiyar sauraro na afirka reshe jihar da magaran kuma akwai shugaba tija disto na kungiyar haɗin kan matasan afirka akwai jamila shardiya wanda take na gidan radio liberté kuma shugaba ne na yan boro zuciya akwai shugaba rama maraba mai aski na masu kiyar sauraro wanda ke nan jihar da Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Iran suna na Uda Mamadu a Kori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida abokina Ibrahima Haruna mai angwa bingirawa mazauni a kasan Kamaru da Sanusi Madatte da Isuhu Makiri Madatte da Kabiru Sule Usman da Muhammad Lawan Dankoiro da abokina Haddabi mai kwamfuta mai yama da kanwarsa eh, sumayya shi a sarakuna da ali gwani lawan gamada da muhammadu dan bare bare da hassan barka a madadin hassan barka ina gaida dukkanin ma'aikata rediyo teran ranka ta duka ina wa kwara kwafata alheri allah ya bamu wuni lafiya allah ya bamu alherin juma'an nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na oh muryar musulunci kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal gan mai kebistan najeriya to zan yi amfani da wannan dama da kuka bani domin in mika sakon gaisuwa zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na boh albarkacin mai gabatar suwa mala hassan barka ba zan manta da mai gidana injiniya manar musa jega ba akwai kuma matansa nafisa da hawa injiniya manar musa jega akwai kaunata maya abubakar shiya sarakuna akwai kwamar ilyasu yakubu dagawa akwai sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran ba zan manta da zaki su dangi zoma ba akwai sajo arausaya akwai kuma isa jikan mai saje turo na zifi ibrahim ruggan malam malam akwai isa abubakar tsohon mai albarka ba zan manta kuma da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba akwai uda muhammadu da girgori a ƙarshe ina gaida ɗaukacin masu sauraron sashen hausa na boa suna na haɗari mai kwamfuta mai yama ku tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu radio iran kinan da fatan kuna lafiya kuna cikin koshin lafiya ko mai magana musa mazauni a gadas allah da hai da fata lafiya ana cikin koshin lafiya yako ko ne a gaida bibi lawai da hayi ne a gaida malam zabairu lawai da hayi ne a gaida rafi lawai da ni ne a gaida haruna lawai da ni ne a gaida mani lawai da hayi mutar dan sofa lawai da hayi dubin gaisuwa da fata alheri baya da haka ne a gaida hajiya araga lawai da ni ne a gaida hajiya kulwa lawai da ni ne a gaida tsohon mutuka duka gaba ɗaya lawai lawai da hayi ya gaisuwa da musamman kura lawai da ya lawai da musulunci radio iraq na farko dai ka fara magana ni na isa abubakar tsoho mabir ka allun mamma da ya mai yau kun ba mu lokaci ba gaida yan uwa da abokan arziki na ware da ina gaida kai ga uban tahiya hassan barka ina gaida hada mai kwamfuta inda kike ina gaida diyata nan cikin mai albarka duk inda take ina gaida ibrahim haruna duk inda kike ina gaida nasibi ibrahim duk inda ina gaida Muhammadu Sanusi Madattari inda yake ina gaida Iliya Hamidin duk inda yake ina gaida Aliyu Amma a nan ya mai ina gaida Musa Malam Tanko nan ya mai ina gaida Iliya Hamidin nan ya mai ina gaida Hamma Yaro Dodo na Soyaba nan ya mai ina gaida Tanko Kanina nan ya mai ina gaida Alhaji Hamza a so ina gaida Sala Majar a so ina gaida Maliki Kanina a so to duk wanda bai na ambata suna ne ina gaida kowa da kowa kuna tare da Isa Babu dokar tsoho mai barka auluma da ya mai hamidan su annabi Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu wacce jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana sule ta Alhaji Ibrahim wanda aka yi sani da Suleiman da minista dan Nijar mazaunin birnin Saba a kasar Libya. Muna godiya dangance da dama da ake ba mu kowane karshen mako da mika sabanin ga shirye mu ga yan da abokan na gaske. Da farko a gaida mu Sani Bugiman, akwai Muhammad Lawal dan Goro Ngotudu, akwai Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Abdulaziz firiz akwai Uzair Abdulaziz, akwai shugaba rabin Aski Hawala Gurges, Hamisu Mai dan Kuka, Bugiman Erogan, akwai Ashir Sidi ya bi mai kayan kwali Hassan Alhaji Umar akwai Sanusi Madatai Isufu Makiri Madatai akwai baba ya Gambo akwai baba ya Sina garin noma akwai Ashir Sidisidi akwai yayan mu Umar faruk Bakasira Batanat wanda yake zaune a birnin Sabaha akwai Yahya Mulare Bakasira Batanat Alkasim Baba Agadas Situ Tayar Agadas kabiru Sule usman a eh, zander akwai lawali dan madan tudun abuwa akwai drosman taxi moto shugaba na kungiyar masu kira da saurari reshen jihar da magaran akwai aishatu alhaji agnes akwai abokina rabiu isa rabiu abdu wanda yake birnin misrata ku tashi lafiya biyu ta wasu magana suleiman dan minista to da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin na ibn abi talib alaihi da muke kawo muku mun karanta wasikar imam ali alaihi ga muawiya da abi sufyan da kuma yadda wasu daga cikin sojojin imam ali alaihi suka zama makiyansa har suka yi barazanan kashe shi wannan kuma ko ba a faɗa maka ba dai kasan muawiya da amr asi suna da hannu a cikin wannan dasisar daga nan abu musa al'ashari wanda ya ya je yaƙin siffin don taimakawa imam salam kuma yana hana mutane taimakawa imam salam a wannan yaƙin, a duk inda ya je sai labari ya zo masa kan cewa an zaɓe shi a matsayin wanda zai wakilci bangaren imam alayhi salam a taron da za a yi a daumatar jandal don warware sabani tsakanin muawiya da imam alayhi salam sai ya gode wa allah ya kuma amince da wakilcin wannan duk da cewa ya san ba zai iya fuskantar amru dan asi a duk wani abu na wayo da kuma amfani da kwakwalwa da hankali ba malaman tarihi sun bayyana cewa kafin su wuce zuwa daumatal jandal imam ali salam ya yi wa abu musa al'ashari nasiha kan yadda zai shiga tattaunawa da amurin asi ya ce masa su yi hukunci da alkur'ani da kuma sunnan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan su yi abin da ya dace amma a lokacin da suka haɗu a daumatul jandun sai bayan tattaunawa na wani lokaci sai suka amince cewa su cire imam ali salam a matsayin khalifa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam su kuma cire muawiya da abi sufyan sannan su sanya abdullahi ibn umar ko kuma dai wasu suna cewa abdullahi dan abbas a matsayinsu ko kuma dai wasu suna cewa a barwa musulmi damar zaɓin sabon khalifa amma a lokacin da suka tara wakilan bangarorin biyu bayan sun yanke hukunci wato za su bayyana sakamakon abin da suka tsaya a kai sai amur dan asi ya dage kan cewa abu musa al'ashari ya fara bayyana abin da suka amince a kai akwai malikul ashtar da wasu sahabban imam ali salam a wurin sun yi wa abu musa al'ashari magana kan kada yadda am asi asiya yaudare shi amma da ƙarshe dai ya amince ya fara magana sai abu musa al'ashari ya hau kan mimbari ya kuma bayyana cewa ya cire imam ali salam daga khalifancin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan a bar wa al'amarin musulmi su zaɓi wanda ya cancanci ya zama khalifan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam. amma a lokacin da amr dan asi ya hau kan mimbari sai wasu suka ce ya fara karatun ayal qur'ani wacce take cewa kuma kada ku kashe rai wanda allah ya haramta face da haƙƙi kuma wanda aka kashe yana wanda aka zalunta to hakika mun sanya hujja ga waliyinsa sai dai kada ya ƙetare haddi a cikin kashewar lallai shi ya kasance wanda ake taimako kamar yadda ya so cikin suratul isra da 33 daga nan sai amr bin asi ya ce an kashe khalifa usman a matsayin wanda aka zalunta don haka ya ce kun ji abin da abu musa al'ashari ya faɗa dangane da cire mutuminsa yana nufin imam ali salam ni ma na ƙara jaddada abin da ya yi sai ya cire zobinsa daga hannunsa na dama ya ce na cire aliyu daga halifanci kamar yadda na cire zobe na daga yatsata amma na sanya mu'awiya da abi sufyan a matsayinsa a matsayinsa na wali mai neman jinin halifa usman sai ya sauka sai abu musa al'ashari ya ce ba haka muka amince da kai ba sun yi ta musayar kalamai marasa daɗi tsakanin su daga nan aka watse mutanen imam alayhi salam wa'anda suka zo taron suka je suka faɗa masa abin da ya faru sai kawai ya ce a yi shirin komawa yaƙi da muawiya da abu sufiyan shi kuma abu musa al'ashari tunda ya tabbatar da cewa ya yi laifi sai ya gudu ya koma makka sannan a bangaren muawiya kuma amr ibn asi ya zo masa da bushara kan cewa ya sanya ci khalifa a jandal daga nan sai muawiya ya fara tura sojojinsa suna ta kai hare-hare kan garuruwa da suke karkashin ikon imam ali yana mai da su karkashin ikonsa daga ciki har da kasar masar idan muka dubi girman kuskuren da abu musa al'ashari ya yi na amincewa ya tuba imam ali a matsayin khalifan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma mu ce a matsayin khalifan Allah a bayan ƙasa kamar yadda mu 'yan shi'a muka yi imani da shi to ba ƙaramin kuskure ba ne don yana daidai da tuɓe manzon Allah sallallahu alaihi wa daga annabcin da Allah ta'ala ya bashi ko kuma ya naɗa shi a kai don a wajenmu nassin alkur'ani ne ya tabbatar da Ali da Abi Talib a matsayin khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma khalifan Allah a bayan ƙasa sannan abin tambaya ita ce shin abu musa al'ashari bai taba jin falalar ali da abi talib alaihissalam daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba shin bai halarci taron gadir ya ji inda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda na kasance shugabansa ali shugabansa ne ba to ban da haka akwai ayoyin alkur'ani mai girma masu yawa da suka yi magana kan matsayin ali da abi talib alaihissalam a wajen allah ta'ala da kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don haka daga nan taron nasu da kuma abin da suka amince a kai ya saba alkur'ani mai girma ya kuma saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'annan su ne sharuɗan duk abin da wa'annan mutane biyu za su tsaya a kai amma ba su tsaya a kai ba to amma kamar yadda muka bayyana tun farko muawiya da abi sufyan ya yi wa amr dan asi alkawali cewa zai bashi gwamnan kasar masar idan ya taimaka masa suka yaƙi imam ali salam suka kuma sami nasara a kansa kuma abin da ya faru kenan bayan taron daumatal jandal wato muawiya da abi sufyan ya tura amr bin asi da sojojinsa suka je masar suka sami muhammad da abubakar a matsayin gwamnan imam ali salam a masar suka sami nasara akan sojojinsa suka kama shi da ransa suka masa mummunar kisa mun bayyana a baya cewa sun kona shi da ransa a cikin fatar jaki sannan a lokacin da imam ali salam ya sake aika malik ashtar ya mai gurbi muhammad dan abubakar shi ma muawiya da amr bin asi suka kashe shi akan sa ta zuwa kasar masar daga nan amr bin asi ya kwace iko da kasar masar a ƙarƙashin jagorancin muawiya ya kuma ci gaba da mulkin kasar masar har zuwa rasuwarsa a halin yanzu hubbarinsa yana unguwar fustat na birnin alkahira na kasar masar masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Madala yanzu kuma sai shirin ansoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أتكلم عن شري شن أكيد المسلمين idan ba mu manta ba muna cikin amsa tambaya ce wadda wani bawan Allah ya yi dangane da tawassuli tawassulin na mun yi bayani me ake nufi da shi sannan mun kawo misalce-misalce sannan mun kawo bayani akan cewa babu wani wanda zai iya cewa da kai dan zai faɗi ƙasa ya ce ya rasulallah ka ce da shi wai ya zama mushiriki wannan duk mun kafa dalilai da kuma bayanai da suka gabata dangane da wannan al'amari to ubangiji subhanahu ta'ala akwai wasu ayoyi na alkur'ani wanda yake mana bayani yake nusar da mu akan yin tawassuli din nan cewa lalle mutum zai iya neman wasila zuwa ga ubangiji waftago ilaihil wasila Allah yake subhanahu ta'ala yake cewa ku nemi zuwa ga ubangijinku wata wasila to wasilar nan menene ma'anar wasila malamai sun yi bayani akan wace wasila ce idan kana so ka sadu da ubangijinka ka nemi kusanci zuwa gare shi allah yake cewa ibtagu ku je ku nemo wasila wasila duk wani abu wanda zai sada ka da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zama tsaka-tsaki tsakanin kai dinnan da kuma ubangijinka wanda ya halice ka abin da zai zama ya haɗa ka da wannan ubangiji naka to wasila ne wasu lokutan zai iya zama ayyukan da kake aiwatarwa ne aikinka wani a lokacin zai zama bayi ne na Allah subhanahu ta'ala ka sa su gaba kake roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya maka wani abu don daraja wa'annan bayi nasa ga sunan dai abubuwa daban-daban ne saboda haka wasila din wani abu ne wanda mutane waɗanda suke mai da mutane mashirkai suka jahilci abin da ake nufi da wasila ɗin akwai wani gurin ma ubangiji su ta'ala cewa yake cewa lau annahum izzalamu anfusahum da a ce su mutane a lokacin da suka zalunci kawukansu suka yi wasu ayyuka na zunubi kenan ja'uka suka zo maka kai manzonmu muhammadu dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam astaghfirullah wa astaghfara lahum rasul sai suka nemi gafaran Allah suka kuma nemi ar-rasul wannan manzo ya musu gafara Allah ya musu gafara ta hanyar wannan manzo ta gafara lahumar rasul su sun nemi Allah gafara ɗin direct sannan kuma suka zo wajen manzon Allah suka ce ka roƙa mana ubangijinmu ubangijinka ya mana gafara Allah ya ce lawajadullaha tawwabar rahima da sun yi haka tabbas da sun samu ubangiji subhanahu ta'ala mai karban tubansu ne mai musu rahama ne inda sun yi haka to sanya manzo ya yi maka wato ya neman maka gafara wajen ubangiji wannan ai ba komai mana illa tawassuli shine fa tawassulin ba wani ba kuma wannan ubangiji ne ma ya umarnin cewa a yayin da mutum ya zalunci kansa ya wasu ayyuka na zunubi to ya yi wannan in har ya zo shi da kansa ya ɗauki sharbi yana istighfari sannan kuma duk da haka kuma ya nemi manzan Allah sallallahu ya nema masa gafara wajen Allah to Allah ya ce in da sun yi haka lawajadullah tawwabar rahima tabbas da sun nemi da sun yi haka da sun samu ubangiji ya ba su wannan abin da suke bukata ya ba su wannan abin da annabinsa ya nemi masu na rahama da gafara to da sun samu to waɗansu daga cikin malaman da suke inkarin wasila ko kuma tawassuli sai suka ce eh mun ji da wannan ayan akwai ta to amma ai abin da ake nufi lokacin da annabin yake da rai ne amma yanzu ai baya nan yanzu ba shi da rai saboda haka wannan ayan ba za ta yi aiki yanzu ba kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to su kai ka ce su ne suka sako da ayan alkur'ani ko kuma su ne ma gaba ɗaya allah ya turo da sakon gaba ɗayansa su waɗanda suke da irin wannan bayanan bayanai na son rai wai ai lokacin da Allah ta'ala ya wannan bayanin wai lokacin manzo yana da rai ne to ayoyi da yawa da yawa da yawa da yawa a cikin alkur'ani nan da Allah subhanahu ta'ala ya yi wasu bayanai lokacin manzo yana da rai to bayan baya da rai yanzu sun tashi daga aiki kenan abin da kuke so ku nuna mana kenan ko kuma daidai kurin dole sai kun dai mai da mutane masu yin tawassuli kun mai da su mushrikai shine kurin kuke lankwaya magana kuna cewa wai lokacin da manzo yake da rai ne to yanzu da kake da wannan bayanin ai kana yin salloli a yi sallolin kana cin tashahudi a cikin tashahud ɗinka me kake cewa eh? a cikin tashahud ba ka cewa in ka zo yin tahiya kafin mutum ya sallama ko kuma yana yin tashahudi lokacin da yake sallah menene yake faɗa kana cewa wannan ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah annaka rasulullah ko kuma assalamu alaika ayyuhan nabiyyu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu to assalamu alaika ayyuhan nabiyyu a yanzu in ka faɗa menene kake so ka nuna mana cewa kana so ka nuna mana cewa manzo yana jinka ko baya jinka assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatu ko kuma annabin ya mutu ne amma kake cewa assalamu alaika kuma a cikin in baka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyun ba wannan tashahhud din naka ma bai karbu ba baka yi shi daidai ba sai ka ce assalamu alaika kai ka ce gashi a gaban ka kake cewa assalamu alaika waɗanda suke cewa annabi ya mutu dama haka suke faɗa ai akwai wani daga cikin manya-manyan malaman salafawa da yi irin wannan cewa wai manzo sallallahu alaihi wasallam tun da ya riga ya bar duniya to shi kenan yanzu ba shi da wani amfani gare su dama lokacin da yake da rai ne yake da amfani yanzu kuma ba shi da rai saboda haka yanzu su a gurin su ba shi da wani amfani a gurin su akwai ma wani da yake cewa wai tun da sallan kasar mutum yana yi ne in zai yi tafiya to kuma an ce tafiyar nan kada ta zama tafiya ta sabo to wai sai suka ce wai idan ka niƙi gari kai niyyar yin tafiya zuwa madina domin ka ziyarci kabarin annabi to ba za ka yi sallan kasaro ba me yasa ba za ka yi sallan kasaro ba saboda wai sallan ka ba salla ce sahihi saboda tafiyan ka ba tafiya ce sahihi ya tafiya ba tafiya ce ta sabo me yasa ta zama ta sabo saboda za ka je ka ziyarci kabari shi kuma ziyarcen kabari ko ma na wane ne a gurinsu masu irin wannan maganar sabo ne saboda tafiya ta sabo ba za ka yi sallan kasaro ba wayannan maganganun da irin waɗanda suke wannan maganganun fa su ne masu inkarin tawassuli din suke nuna cewa ba za ka yi tawassuli ba to amma kuma a cikin al'amuransu na yau da gobe suna nan suna tawassuli da wasu abubuwa daban-daban na cikin al'amuran su a cikin wani al'amura nasu na neman lahiran ma suna yin tawassuli da abubuwa daban-daban amma sun zo suna yin maganganu akan wai ba za ka yi tawassuli da annabin Allah ba balle kuma ka zo wajen waɗansu daga cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala to ala hal abin da muke so mu ishara zuwa gare shi shine ko wannan aya da muka karanta cewa mutane sun zalunci kansu sun yi zunubi su zo su nemi gafara wajen Allah su nemi gafara wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan su nemi manzan Allah ya nemi musu gafara ba wai manzan Allah ne da kansa zai gafarta wa mutane ba a'a su nemi Ubangiji Allah don darajar manzanka don girman wannan annabi da ka turo mana ko kuma wani waliyi daga waliyan Allah wani daga cikin ausiya'u don darajarsa don girmansa don darajarsa don kusancinsa zuwa gare ka Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza to ya aka yi wannan yin haka din ya zama shirka saboda haka wannan mai tambaya abin da muke so a takaice mu karkare wannan bayani ko kuma amsa gare ka dangane da wannan tambaya da kai tawassuli ba shirka bace ba sabo ba ce bal wani abu ne ma da yake nuna cewa kai dinnan akwai waɗanda ka ɗauka a matsayin alamomi ne na ubangiji subhanahu wata'ala annabawansa ne waliyansa ne ausiya'u ne duk waɗanda ka ɗan sa suka ce ubangiji don girman ne? don darajan ne? waliyi ne imami ne wato annabi ne ka ce ubangiji don darajan ne, ka yi min kaza. to wannan abu da kai ka girmama wannan wanda yake alami ne shi daga cikin alamomin ubangiji kuma Allah cewa yi wa man azim sha'air Allah fa innaha hamin taqwal qulub duk wanda ya girmama daga cikin alamomin ubangiji abinda zai nusar da kai Allah to wannan ya nuna takawan da kake da ita ne a cikin zuciya to kaga kenan waɗannan abubuwa ne da suke tabbatar mana cewa tawassul ba wani abu ne abin kyama ba sannan ba shirka ba ne kamar yadda muka yi bayani ubangiji allah ya sa waɗanda ma suke inkarin tawassulin allah ya sa su gane waɗannan kurakurai nasu su dawo kan gaskiya tare da fatan wannan amsa ta gamsar ga wannan mai tambaya za mu ajiye shirin a nan sai shiri na gaban sha Allah wa sallallahu muhammadin wa alihi tahirin da lama sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta sanar da halakar ƙarin sojojinta uku a yau Lahadi. Kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun fitar da bayani yau Lahadi da ke cewa a ƙarƙashin labaran da sojoji suka amince da a watsa su. Sun ce an samu ƙarin sojoji uku da aka kashe a jiya Asabar a Gaza. sanarwar sojojin ta ce waɗanda aka kashe ɗin su ne manjo yakir baitun na runduna ta 261 da kuma wani mai mukamin na manjo mai suna hin yahlum da ke runduna mai aiki da manyan bindigogi mai lamba 8159 na ukunsu kuwa yana da mukamin saja wanda shine rani tahan na runduna ta 261 wannan sanarwar ta ƙarshe ta sa adadin sojojin mamaya da 'yan gwagwarmaya suka halaka sun kai 383 madala masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwan da kuka ji muroyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.